أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى مدزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da shida ga watan shida shekara 2017 a wannan wato masallaci na mus'abu bin Umair a wannan layi na samarot a gidan alaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ina roƙon allah ta'ala kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama matsala a kanmu gobe alkiyama muna cikin tafsirin suratul baqara mun tsaya a ainihin wato aya ta tara za mu tashi aya ta goma a kar makallawa bismillah wa idha qila lahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha qila Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum idan ka ce wasu munafikai la tufsidu fil ardi kada ku yi banna a doran ƙasa qalu sai su ce annu'minu wato qalu sai su ce ma nahnu mu dinnan fa muslihuna masu ainihin wato gyara ne wannan yana daga cikin hali na ainihin wato munafikai shi yasa aka kawo alwawu ko dai ka ce hasbu ma qabla hala mahalla laha min al-i'rab ko ka ce al-wawu atifa Ƙila kuma fi'lun madin ne mabniin ko dai ka ce alama lam yusamma fa'iluhu ko ka ce mabniin lil majhul lahum al-jar wal majrur in dama ka ce fi mahalli raf'in na'ibul fa'il ko jumla ta la tufsidu fil ardi la harfun nahiya wa jazmin tufsidu فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل في الأرض الجار والمجرور ذاك جملة فعلية لا تفسد في الأرض إتتي في محل رفع نائب فاعل نكيلة ومن فعل قال يقول مصدر القول لي أقول كما قال يقول مصدر قيلولا لي da haka idan ƙala ya ƙulu ne alƙaulu to shine mazarin yake nufin magana kenan idan kuma ƙala ya ƙulu ne idan aka ce ƙailula to mazarinsa kuma ƙala da ma'anan nama ba ya ce ba shi yasa Allah ta'ala ya faɗa ya ce wahum ƙa'iluna da ma'anan na'imuna suna masu yin bacci shi yasa malamai ke cewa man ƙala ƙala Allah duk wanda ya ce ƙala Allah to faƙad kafara ya kafarta idan ya kulu ƙailula, da ma'anan bacci kenan in ka ce Allah ya bacci to kai kafiri ne yana fatar an fahimta to dan haka in aka ce wa munafikai kakku banna a doran ƙasa la tufsidu fil ardi wa la tusiru fiha al fitana wal huruba kar ku fatar da fitintunu da yaƙi-yaƙi wala tuharridul a'da ala al-muslimi ala al-mu'minina kakku zugo makiyan musulunci akan masu imani sannan kar ku ainihin wato yada sirrukan masu imani dangane da makiyanku sannan kada ku hau saban da Allah madaukakin sarki ya hana sai su ai su ina ai su gyara suke to idda'i na gyara kowa ma zai yi inna shaytan kafin ya iya fitar da annabi Adamu daga aljanna ai cewa nasiha yake masa wa huma inni lakuma laminan nasihin shi yasa malamai suka ce babu yadda za a yi irin usulubin da shaidan ya zo wa annabi adamu da shi ko kai ne dole ka yadda saboda kullun shi mutum yadda yake haka yake mutane hukunci idan mutum mutumin kirki ne ba zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya ba idan wani ya zo ya rantse mai da Allah to sai ya dauka cewa yadda ba zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya ba wani ma ba zai iya ba idan kuma mutum mutumin banza ne cuta ce sa a rayuwa sai ka ga in za ka zo kai shekara dubu kana rantsame tsaye da Allah duk kirkin ka bai yadda saboda shi ganin yake yadda zai iya yin cuta ma to kowa ma haka zai iya yin cuta to shi annabi adamu a matsayinsa na mutumin kirki Allah ya ce wa qasama huma na farko ga alqasam sannan ga inni inna harfu nasbin wa tawkid sannan ga lakuma kuma ga kuma lamun ta karfafa zance kayan karfafa zance har guda uku sannan ya ce laminan nasu hina wallahi ina rantse maka da Allah wallahi nasiha na ina maka da wannan nasihan ne ya samu ya yi dabara ya cicciɓo annabi adamu daga aljanna ya yi ƙasa da shi bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce masa to ya hankali da shi wannan makiyinka ne inna hadha aduwwan laka wa li zawjika fala kuma min al-jannati wa saboda ba duk mufsidi bane yake yadda cewa shi duk masu aqidin nan wanda suka saba wa qur'ani da karantawar annabi Muhammad waye yake yadda cewa aqida sa bata da kyau ai kowa ya cewa ma yake aqida sa ita ce ta gaskiya inna ma nahnu muslihuna gyara suke so zasu annabi Musa da yace a bashi ya kashe fir'auna zaruni aqtula Musa wal yad'u rabbahu ku banna in kashe fir'auna da ya ce zai kashe annabi musa zaruni aqtula musa wal yada rabbahu a ya faɗi dalili ai ya ce in inni akhafu an yi yubaddila dinakum au an yuzhira fil ardi al fasad yanzu kaga wai ga annabi fir'auna ne yake zargin wai annabi musa zai kawo fasadi wai zai kawo zai kawo banna kai ka ji kalbul haqa'iq jujjuya abubuwa to shi yasa a wajen dalili dalili iri biyu akwai dalilin da yake makbuli ne akwai dalilin da yake mardudi shi yasa ku rike wannan a matsayin ka'ida cewa walaysa kullu dalilin yakunu al istidlal bihi sahiha ba duk dalili bane na littafin Allah ko hadisi mutum in ya da zaka sallasa masa domin mutum zai iya janyo aya ya janyo hadisi amma inda hadisin yayi daban inda aya ce daban inda shi ma yayi daban sun yi nan shi ma yayi ne shi ma yayi nan shedan da ya ce ba zai ma annabi adamu sujjada ba a gaban Allah ya kawo dalili ko bai kawo ba? ya kawo ya ce ana khairun minhu na fi shi kamar an tambaye shi mai dalili ya ce khalaqata ni min narin wa khalaqatahu min tin shi yasa ibnu qayyim ya ce da yana nan aki wannan jayayen da siyama shedan raddi fuska ta wajen goma cewa wuta ta kasa ta huta Ya ce dan mafi yawanci wuta halakawa take ko kuwa ce amma kasa samarwa take ya ce ta fuska goma sai ya masa raddi akan karya ne bayan da za Allah ya zaɓi abu ya ce a duka a masa kaza kai kuma ka zo ka ja gefe ka ce kafi to shi yasa hadisin Huzaifa ibn al-Yaman ya faɗa ya ce kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an al Ya yace mutane na zaune gaban annabi kowa in ya zo ya tambaye shi me za a samu alheri sai yace wa kuntu as'aluhu an shar yace ni kuma tambayar annabi nake akan sharri yace saboda min yace makafata an yi yudrikan saboda ina jin tsoron kada sharrin ya riske ni nan gaba yace na kunna fi jahiliyatin wa sharrin da muna cikin jahiliya da sharri zina caca shan giya fada akan kabilanci abinda bai taka kara ya karya ba faja'alallahu bihadhal khairi sai Allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki Ya ce masa wahal hal ba'da zalika alkhair min shar bayan wannan alherin da muke ciki al'umma za ta koma kan shari annabi ya ce masa eh za ta koma Ya ce wa hal ba'da zalikar shari min khair bayan ta koma kan shari za ta dawo kan alheri sai annabi ya ce eh za a samu amma fa alherin ba ta tacce ba fihi dakhanu an gurɓata alherin da hayaki ce wa ma dakhanuhu ya rasulullah me hayakin sai annabi ya ce za a samu ƙaumun yastan nuna bigairi sunnati wa ya haduna bigairi hadi da mutane suna da awar musulunci amma suna bin shiriyar wani ba shiriyar annabi muhammad suna bin karantar wani ba karantarwar annabi muhammad ba annabi ya ce arifu minhu wa tunkir wani abu in suka ga in suka yi sai ka ɗauka addini ne wata taɓar gaza kuma in aka taɓar gazo ta to sai ka kau da kai shi yasa za ka samu dukkan masu aƙidu mabambanta wani lokaci sai kaga kansu ya haɗu wajen yaƙar sunna kana samun wannan ka lura da kyau ko musu ake a guri kai kaɗai ne ɗan sunna a gurin masu aƙida mabanta kai za su taron ma a gurin so ake siyan ga an kai ka ƙasa da haka sai annabi huzaifa bin yamani ya ce sifin mulana ya rasulullah ya sifin su yake ya ce ƙala ƙaumin min jildatina wa ya takallamu na bi alisinatina mutane ne daga cikinmu kuma maganar da kuke takama da ita ta addini su ma maganar addini za su zo suna ainihin wato yi ya ce man ajabahum ilaiha sannan annabi ya kira su ya ce du'atun ala abuwa bi jahannam masu kira ne a kofofin jahannama kana kira suna kira da ka amsa shikenan sai wuta man ajabahum ilaiha qadafu hudiyya to shi yasa ka samu duk wata da'awa da ta kalafawa karantawar annabi Muhammad to ba ta zuwa haka kadai sai ta samu wani abu ta yi garkuwa da shi ta yadda idan ka taɓa wannan abu sai su turo wannan abin sai su ce abin kake faɗa da shi yanzu masu aƙidar zagin su Habbai? me suka ɗauka suka yi garkuwa da shi ba ahlul baiti ba lokacin da kake ƙoƙarin bayanin ifsadin aƙidar su sai su turo ahlul baiti a gaba sai ce ai kana ana gaba da ahlul baitin dan dan dan qur'ani zalla dan tatsi ne ba qur'ani ya dauka ya tasa gaba ba lokacin da kake kokarin yin bayani akan muguwar aqida shi sai kokarin ya nuna shi shine masoyin qur'ani da haka ya rike qur'ani shi shi kadai banda qur'ani bai yadda da kowa ba da haka qur'anin ne baka yadda da shi ba shi yasa kake yakarsa to wannan shi yasa annabi yace qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina to shi yasa lokacin da suka ce qalu lalle innama mu dinnan fa innama nahnu muslihuna mu mutane ne masu islahi aka kawo qalu fi'ilun madin ne mabniun ala sukuni littisalihi bi wawil jamaa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il sannan ga innama a ƙa'ida idan maɗin nan ta riga ta shiga inna to akan ce kafatun wa makufatun anil amal domin a wannan gurin inna ɗin ba ta aiki ba ta samun suna da khabari shi yasa a gurin malaman balaga da ta zo sai su ce wato kayan aiki ne na alhasru wal qasru kayan aiki kawai fa mu wato muslihuna mu masu ainihin wato gyara ne aka kawo hannu damirun ne mun fasilin للمخاطب للمخاطب للمتكلمين مبنين على الضم في محل رفع مبتدا مصلحون شين خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواء نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر السالم لك جملة نحن مصلحون في محل نسب مقول قول نقال لك ناس إنما نحن مصلحون sannan fi'ilin muslihuna wato ismu fa'il ne na aslaha yuslihu almuslihu da haka akwai bambanci tsakanin salaha saluha yasluhu da kuma aslaha yasluhu idan an ce salaha yasluhu shine mutumin da ya gyara akan kin kanshi amma bai damu da gyaruwar wani ba shine as-salihu amma al shine wanda ya gyaru kuma ya damu da gyaruwar wani da haka shi yasa wato dan suruna sun kai makura gurin gyara ba ma su ba a'a su akan su gyararru ne kuma sun damu da gyaruwar wani shi yasa Allah ta'ala ya ce inna ma nahanu muslihuna suka ce lallai mu mutane ne wanda mu mun gyara a kankin kanmu kuma mun damu muna su wanda ma bai gyaru ba su ya ainihin wato gyaru sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a aya ta gaba ya ce ala innahum humul ala sai Allah ya kawo kalimatu tambihin ya yace ala ku saurara ba sun yi amfani da inna ma na nahnu muslihuna ba sai Allah ya ce inna hum su ɗin dai aka kawo inna harfu nasbin wa taukidin hum din shine fi mahallin nasbin ismu inna sannan aka kawo jimla ismiya aka ce hum wato damirun ne munfasilun sai ya zamanto shine fi mahallin raf'in mubtada al-mufsiduna shine khabar na mubtada Jimla humul mufsiduna shine fi mahallin nas fi mahallin raf'in khabar inna Allah ya ce ala innahum lallai su su ɗin dai da suke cewa su masu islahi ne Allah ya ce humul mufsiduna sune maɓannata to haka yau al-mufsidu akwai fasada yafsudu akwai al-fasidu wanda shi a kankin shi ya lalace sannan bai damu da wani ya lalace ba shi dai lalatacce ne amma bai kiran kowa zuwa ga lalacewa sannan akwai afsada yufsidu almufsidu wanda shi ya lalace kuma ya tashi yana so sai wani ya lalace yadda a baya suka yi da'awar cewa su sun gyaru kuma suna so sai wasu sun gyaru to sai Allah ya ƙaryata maganar yace innahum humul mufsiduna su a kankin kansu lalatattu ne kuma sun tashi suna sosai sun lalata wasu a doron ƙasa in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya faɗa irin wannan ayar a cikin suratul a'raf ya ce wala tufsidu fil ardi ba da islahiya kakku ɓata ƙasa bayan Allah subhanahu ta'ala ya riga ya gyara ta shi yasa malamai suka kawo ƙauli guda shida a can cewa la tufsiduha bil kufri islahi ha bil iman kar a bata kasa da kafirci bayan Allah ya riga ya gyara ta da imani sannan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha shine la tufsiduha zulmi ba'da islahiha bil adl kar a bata kasa da zalunci bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya gyara kasar da adalci sannan akwai la tufsiduha bil ma'asiya ba'da islahiha bi ta'a kar a bata kasa da saban Allah bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya gyara kasar da ɗa a gare shi sannan akwai la ta'asau fi la ta'asau kada ku yi sabo fa yumsiku Allahu al-matara saban ku sai janyo Allah sai ya riƙe ruwan sama wa yi harf sannan abinda aka shuka sai ya halaka bi ma'asikum ba'da an asalaha bil matr wal khasab sai Allah bayan Allah ya gyara ƙasar da ruwan sama da kuma abinda yake saukarwa na wadata sannan akwai latif siduha wato kakku latif siduha kakku bata ƙasa bi qatlil mu'min ba'da islahiha bayan Allah ya gyara ƙasan bi baƙa'ihi da wanzar da mu'minin Allah ya ce kar a bata ta sannan latif siduha bi takdhibir rusul kar ku bata ƙasa da ƙaryata manzannin Allah ba'da islahiha bil wahyi bayan Allah ya turo annabawa da wahayi ya gyara ƙasa sannan a miƙi a ƙaryata annabi shi yasa ya zamanto dole Allah ya tashi alkiyama ya zai turo mutumin da ya fi kowa gaskiya mutane su ce ƙarya ne Allah ba zai tashi duniya ba kowa ya je ya tsaya ya fuskanci sakamakon gwargwadon abin da ya riga aikata ya tabbata a cikin fatihul qadir na Muhammad bin Ali Muhammad bin Abdullahi Ash-Shawkani al-Yamani wanda ya rasu hijira ta 1250 yace wal muradu bil aya la tufsidu fil ardi bin nifaqi ku ta ƙasa da munafunci wa muwalatil kafara da kuma jibinta kafirai kar ku yi haka Wata tafriqin nasi da kuma rarraba mutane an imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku hana mutane su imani da annabi domin Allah ya faɗa suna kange mutane wajen yin imani da addinin musulunci fa in wal da kuma ƙur'ani fa innakum idza fa'altum dhalika fasada ma fil ardi bi halakil abdan wa kharabid diyari wa butlan az-zara'i kama huwa mushahadun inda sauranil fitani wat yace idan kuka yi haka to za ku kawo banna a doron ƙasa kamar yadda kake gani yana daga cikin ifsadi a doron ƙasa da ma'anan islahi wanda suke tashi su ce za su yi jihadi ba kuma bisa ga ƙa'idar musulunci ta jihadi ba wannan ina faɗa muku tsakanina da Allah duk ɗalibi ya kamata ya yi ƙoƙari ya san abu guda biyu ya ake mu'amalanta shugabanni mutanen kirki ko mutanen banza ɗaya kenan sannan ka san meye ƙawa'id da dawabit na jihadi na yanzu ba wanda ya sai ya zo ya rena min waye kare gobe wani yaro ya daga tuta ya ce wai lokacin jihadi ya in bi shi ina wannan in ka zo ka ce ka zo da littafi za ku yi karatu ba zai iya karantar da kai ba kuma shi ne gobe kawai sai daga tuta ya ce wai lokacin jihadi ya yi wai wai wai a zo a yi jihadi haka ake yin jihadi yanzu a zo a samu bam a sa a masallaci a dargwaza a sa a kasuwa a dargwaza a sa a ina ne a dargwaza wanda suke yin wannan me suke cewa suna yi ba jihadi suke cewa ba in ka ce masu la tufsidu fil ardi qalu inna ma min muslihuna cewa suke gyara suke jihadi suke ban ba jihadi bane isadi ne a doron ƙasa shi yasa sai ka karanta littattafan malamai a wannan zamanin da suka yi rubuce-rubuce akan wayannan qadiyar da aka jihadi ya kasu gida biyu akwai jihadin difa'i sana akwai jihadin talabi jihadin difa'i idan mutane yanzu suna zaune a garin sakkwato kasancewarsa ƙasa ta musulmi arna su tashi daga wani guri su koma garin sakkwato to wajibi ne duk mutanen garin sakkwato su tashi su kare kansu daga farmakin da aka kawo musu wannan ba mutane ba su da zafi amma jihadi talabi wanda mutane su za su tashi su je su kai hari to ba a yin shi dole sai da ka'idoji kamar haka na farko dole sai an samu al'imam shugaba idan kuma an ce shugaba dole ya zamanto za shaukatin wanda yake yana da iko a hannun shi akwai gwamnati akwai soja akwai 'yan sanda akwai waye akwai waye shine ba shugaban da wata kungiya ta yadda da shi ba dan yanzu shugaban kowace kungiya in nace ba zan bi shi ba yana da kurkukun da zai kama ne daure a ciki to karka dauka ko shugaban kungiyar ka shi ake nufi shine imam din ba shi bane imam din da ake magana sannan na biyu sai an samu raya marfu'a tuta dagaggiya ta musulunci ga ta tana daga yanzu ina ma shugaban yake waye shugaban sarkin musulmi nan in ya ba da sanarwar a gan wata ko wanda za ka sun ce sarkin sakwata ne yana faruwa ko bai faruwa Ya ce ina ai su ba za su abin nan ba in an makasai wallah ba su yadda sarkin sarkin sakwata ne waye shugaban yanzu a najeriya wanda zai wa musulmi magana kakaf ɗinsu su haƙura su yi masa biyayya ya ce su yi su ya ce su bari su bari waye shi to ana cikin wannan ajiyar wani sai je ballo rigima ya ce za a yi jihadi sannan sai an samu raya marfu'a tuta ɗagaggiya ga ta tana ɗagawa fal-fal-fal wannan tutar ta musulunci ce sannan sai an samu tamyizus sufu gagarin musulmai gagarin wa kafirai amma ana zaune haka ana cakuɗe kawai wani ya tashi ya je ya kai farmaki da sunan wa da sunan addini sannan bayan tamyizu sufu sannan sai an samu tabligin da'awa mutanen da za a ji a yaƙa sai an ji an tura musu masu karantarwa idan aka ji aka yi musu bayanin addinin musulunci suka gane addinin suka fahimci inda aka dosa suka ce ba za su kuma shiga musuluncin ba to ƙa'ida ta raha fiddini tana nan ba tilas awa a addini sai a ce to za ku biya tax za ku biya haraji idan suka ce sun yadda za su biya haraji to yanzu za su zauna ƙarƙashin gwamnati ta musulunci duk kulawar da ake ba musulmi ta hanyar tsaro da kaza da kaza da kaza su ma haƙƙi ne waɗannan mutanen a ba su irin waɗannan nau'in na waɗanda ba musulmi ba ana ce musu zimmiyi idan suka ce ba za su ba da haraji ba ne kuma ba za su yi musulunci ba to yanzu shine sai a tura wanda za su yaƙe su ba don sun yin addini ba don sun hana haraji kuma ko yanzu a Najeriya gwamnati na daukan mataki in aka hana haraji ko ba ta ɗauka. sai ma ka je kasashen turai can suka fi ba haraji a sama da ko'ina. ina tukuban nama in ka kafa a gefen titi sai ka biya gwamnati haraji kuma in ba ka biya ta haraji ba ta ɗauki mataki a kanka wayannan su ne fa ka'idojin da ake bi fa kafin a je a kai ma mutane farmaki to wani ba ma wanda ba musulmin ba zai je kira a'a musulmin zai zo masallaci ya dargwaza bam sannan ya ce ya yi wa ya jihadi in mutum ya je ya koma cikin fatahul qadir na al-imam shaukani da kuma at-tahrir wa tarwih na shi ibn ashur zai ga bayanin da yace duk irin wannan fasadin da kawali suke di ya shiga cikin latisidu fil ardi qalu inna ma nahanu muslihuna sannan mun shayan bayani mun ce nau'in wanda ba musulmi ba sun kasu kusan gida biyar ne akwai zimmi su ne irin waɗannan nau'in kafiran da muka yi magana a kansu akwai musta'amal wanda ba musulmi ba ne wanda yake musta'amal sannan akwai mu'ahad sannan akwai kuma al-mustaudina sannan akwai muharib mu'ahad shine wanda aka yi da ƙasar ku da ƙasar su cewa ba yaƙi shekara biyar shekara goma sai ya taso ya shigo cikin ƙasar musulmi annabi ya ci irin wannan wanda ba musulmin ba haramun ne a taba shi hadisai suna nan a cikin bukhari ku je ku duba ku gani annabi cewa duk wanda ya kashe irin wannan nau'in wanda ba musulmi ba annabi ya ce wallahi ko kanshin aljanna ba zai ji idan ya zamanto wanda ba musulmi ba da aka yi alkawari da su da kasar musulmi za a zauna lafiya ya shigo ƙasar musulmi aka yaudare shi aka kashe shi wanda ya kisan annabi ya ce ba zai shaƙi ƙanshin aljanna ba ina kuma ga wanda ya zo shi musulmin ya samu ya sabon a masallaci ya ce wayan an je lahira Allah zai rarrabe kawai ya ɗauki aikin Allah ya sa makan shi wayan an je lahira Allah zai rarrabe a can to wannan shine kaso na biyu sannan akwai musta'man shine wanda zai ji labarin ƙasar musulunci ya ce yana so ya shigo ƙasar ya ga wadda musulmi ke rayuwa a bashi ka'idoji da kwanakin da zai yi bisa da komai da komai ya shigo ya shigo yana yawo kai wani ya ganshi a arha ya je kai mai farmaki shine wanda Allah ya ce wa annabi wa in ahadun al mushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma'a thumma sun ma amala in irin wannan ya shigo Allah ya dora annabi lalle a bashi kariya kuma a tabbatar sai ya fita lafiya lo kar a bari wani abu ya ainihin wato taba shi sannan akwai al-mustawdinina wanda kuke zaune ƙasa ɗaya da su to a cikin wa'annan nau'i'ikan ma malamai sun ce wanda yake mustaudini ne wanda kuke zama ƙasa ɗaya da su to nauyinsu ya fi girma sama da wa'ancan duk inda ka ji ƙur'ani yana magana fa in qataluhum faqatuluhum yana magana muharib ne wanda ya ɗauki makami ya yake ku shi Allah yake magana amma wanda bai yaƙe ka ba yana harkar sai yana harkokinsa ba abin da ya dame ka da shi kai ma ka ci gaba da wa ka ci gaba da harkokinka to shi yasa samari sai sun yi a hankali su koyi karatu gurin malaman da ya dace su koyi karatu sannan mutum ya kamata ya kokari ya san ka'idoji na jihadi kafin ya zo ya fara maganar jihadi Don fatawa a kan jihadi abu ne da yake da alaƙa da rayukan mutane wallahi sai mutum ya yi a hankali abu ne da yake da buƙatar gogewa a gidan karatu sannan yana buƙatar gogewa a wajen shekaru yanzu idan da mala abakar gumi yana da rai Allah ya ji kansa ya kalli yanayi a matsayinsa na tsoho sannan a matsayinsa na babban malami idan ya kalli waƙi a ya ce wannan a musulmi su tashi su yi jihadi a kanta in Allah da in aka yi Allah ba zai kunyata mutane ba amma ƙaramin yaro wanda yana buƙatar shi kan shi ya karatu wallahi ba zai zo kawai ya daga ya ja ayoyin jihadi bai ce mun kawai lokacin jihadi ya abu to ina ina kakka kuskura ka bari a maka wannan wasa da hankalin da wannan renin hankalin kullun idan irin wannan fitinar ta taso wanda ake diba a je a saka ciki sune ainihin wato samari da haka in an je can inda za a yi maganar jihadin da kashe-kashen jihadin kuma mutum ya koma littafin ibnu qayyim zadul mi'ar da ya zo maganan a babin jihadi za ka ga ka'idojin da ya shimfiɗa gurin jihadi kuma jihadi mafi girma ibn al-qayyim ya faɗa shine jihadin kai ka fara gyara kanka tukunna shine annabi sai da ya shekara 13 a makka yana jihadu ta'alimi jihadi na karantar da mutane shehu usman dan fodiyo a nan kasar shekarar shi nawa da shi da shakikin shi shehu abdullahi gundu suna karantar da mutane karatu ba na wayo ba kuma duk ka je ka karanta littattafan tarihi ka gani da shehu Usman dan Fodiyo Allah ya ji kansa da Shehu Abdullahi Gondo ba su suka tashi suka yi jihadi ba bayan ma an kore su daga nan sun yadda sun kore sun yi hijira sun tafi aka bi su a can aka kai musu farmaki garin bar su tashi su kariya ne bisa ga ka'ida na uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu bisa ga wannan ka'idan na bar su tashi su kariya akan farmakin da aka yi musu daga wannan kariyar Allah ya kawo kafuwar wadda musulunci a nan kasar amma asali ba shi bane wai manufarsu bari su dan su jihadi wannan ba shi bane manufarsu da aka da wanda zaka je ka karanta Islamic study a ce maka ai shi shehu mutum ne da ya yaki saboda bangaranci wannan duk magana banza ne ka karanta musu kawai ka rubuta musu jaraba su ka miƙa musu kayan su ka ka rabu da su magana banza suke Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce na kafaru ba'aduhum awliya'u ba wanda suke kafire ne sashensu su yana ƙaunar sashe, sai ce illa taf'alu in kuma ba ku zama haka ba sai ce takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za ku ga fitina mai girma da kuma banna mai girma a doron ƙasa da haka nan da Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna to ifsadin shine duk lokacin da mumini ya kamata ya kaunaci mumini dan uwan shi yaki to banna za ta faru a doron ƙasa kuwa dan haka Allah madaukakin sarki ya sha jan kunnan munafikai yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina Allah ya ce masa kafku kuskura ku wanda suke kafire ne su zamanto su ne masoyanku sannan ya ce ya yi hallazina amanu la tattakidul yahuda nasara awliya ba'aduhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya kama wani a cikinku yana so Allah ya ce shi ma yana daga ainihin wato cikinsu. su ya yi hallazina amanu la tattakidul ya la tattakidul ladina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban utul kitaba min qablikum wal kuffara duka Allah madaukakin sarki sai da ya hana to za ka ga ɗaya daga cikin sifa ta ainihin wato munafukai wajen ifsadi a doron ƙasa haɗa kai da ainihin wato kafirai da kuma yaƙar masu imani to yanzu ka ɗauko matsalan nan ka zagaya da ita a duniya ka kaf duk inda za ka ga al'ummar musulmi ta samu matsala wallahi ba ta samun matsala sai an haɗa kai da masu aƙidan zagin sahabbai a nan ƙasar in wanda ba musulmi bai zo yana shugabanci ba zaman lafiya ake ba amma da musulmi ya zo ya fara shugabanci sai ta da kura saboda su a gurinsu a har kullum har gara arne ya zamanto shi yake shugabantar ƙasa sama da a cewa musulmi ne wannan ita ce ka'idar sakon wannan na ɗan baka misali ne sai ka auna innal labiba bil isharati fahamu mai hankali ta hanyar ishara ma yana gane ina aka ainihin wato dosa ina aka yi kuma ka kalli Najeriya tunda suka zo suka fara wannan da'awar duk sanda aka ce musulmi ne shugabanta to an dinga tada kura ke amma da zaran annin ya zo mu da muke kaduna mu za mu faɗa muku don jarrabawar da ake da ita anan, nan wato a kaduna ba ta a Sokoto. dan yanzu ba ranar da za a waye gari a ce a Sokoto a iya samun wanda ba musulmi bai zama gwamna wannan zai yi bai taɓa yiwa a Sokoto. amma mu ana samun tsautsayi a kaduna kaga wanda ba musulmi ba ya zo ya zama gwamna ana samun wannan tsotsai to walaisar kabaru kan mu'ayana wanda di ya ga abu da irin shi ba daidai bane da kai da labari ake baka baka ga abin ba saboda haka mu mun san hatsari da tasiri ku yi sakaci ku bari wanda ba musulmi ba ya hau kanku ta hanyar shugabanci Allah kaɗai ya san abin da aka dinga shirya wa musulmi a Kaduna a wannan lokacin ta yadda mutane suka mai da al'amari zuwa ga Allah a lokacin ana fuskantar matsala guda biyu a can waccan jihar ga wani can a kaduna ga wani inda a wannan yanayin an kai an ci gaba to Allah kaɗai san mai zai faru kuma duka Allah ya ɗaukan mana mataki a kansu wancan ya faɗo a jirgi wannan ma ya faɗo a jirgi inna min al mujrimina muntaqimun shi wancan dama musulmi ne ya lidda saboda wani dalili na duniya ya yi lidda yana nan yadda Allah ya aji aya a kansa ya koma wasa da yan bebi shi yasa sanda ya hatsari wasu suka ce a tako ba su yadda ya warki wani ya ce to ai matsalar nan ba ta rigima ba ce da ya kamata a yi wanda suka ce ya warki sai ya koma ofis to kamata ya yi tun da dai a jirgi ya faɗo a zo a ajiye jirgi a shaƙe sa da jirgin ya tuƙa su ya je adamawa da su ya dawo da ya sauke su a bakin ofis ɗin kenan sai ya shige alamar cewa tabbas ya warke kenan ta ma ba wanda ya yadda ya gangance ya shiga wannan jirgin saboda ya san in ya shiga ciki cewa matsala zai ainihin wato samu to lokacin da wanda ba musulmi bai ya zo a matsayin gwamna a Kaduna wani dalili daga cikin dalilai mai ba shi gwamna shawara akan harkar addini da wata matsala ta faru shi yake ce ai mutanen nan masu aqidar zagin sahabbai mutanen kirki ne ba a fahimce su bane yace mu sanda muna gwamnati da suka zo shi wata goma sha kaza lafiya lau akai yi ba su taɓa tada rigima ba to shi yasa a nan unguwannin garin akwai unguwannin da zaka ga sun koma gefe sun je sun zauna yanzu mu a Zariya sai da ta kaifa idan sarkin zazzau ya fito wannan mutumin ya fito fa sai dai sarkin zazzau ya jira sai ya wuce mantari yana gwamna yana chief security na jiha ya tashi ya shiga gelle su wallahi tallahi sai da suka sashi ya sako ya taka a kasa. kana gwamna kana chief security amma a ce wata unguwa ba za ka yi shigansa ba wasu mutane suna ganin ta fi ka shiga wannan unguwar to abubuwan ne suka zo suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa suka yi ta taruwa har Allah ya kawo idan waqa'atil a laysa liwaqa'atiha ba in mai akuta ta riga ta aku babu wanda ya sai karya ta ainihin wato akuwarta wannan mu muna faɗa muku tsakanin mu da Allah ne duk inda wannan aqidar ta riga ta shiga aka ba ta dama to ba kuma a zaunawa lafiya a guri wannan ita ce gaskiyar magana idan ka kalla abin da yake faruwa a Syria tun daga nan an daina zaman mai zaman lafiya ka kalli abin da yake faruwa a ina ne ka kalli ina ne ka kalli ina ne duk ga watilkal amsalu nadribu halin nasi misalai ne ake buga mutane Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas wa idza qila lahum aminu kama Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum in ka ce musu aminu ku zo ku yi imani kama amanan nasu kama yadda mutane suka yi imani qalu sai su ce a shin yanzu nu'minu ma yi imani kama amana haƙu kama yadda wawaye suka yi imani ala Allah sai ya ce ku saurara innahum su dai din nan humus su sune wawaye amma walakin la ya'lamun sai dai basu sani ba ne. shi yasa da wannan walakin la yashurun walakin la ya'lamun malaman balaga suke cewa akwai abin da ake ce masa fannin taghayyur domin yashuruna ba su sani ba sannan me la ya'lamuna shi ma me shi ma ba su sani ba shi yasa a wajen walakin la yashurun malamai suke magana guda biyu cewa na farko la yashurun Allah tsad'u nabiyahu ala fasadihim ba su san cewa Allah zai tsinka yadda annaba halin da suke ciki na banna ba sannan magana ta biyu shine walakin la yashuruna anna ma fa'aluhu fasadu la sala ba su san cewa abinda suke aikatawa ba banna ne ba ainihin wato gyara bane to dan haka muqatil yake cewa a nan wajen da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace la ya'lamuna annahum hum sufaha ba su san cewa su ainihin wato wawaye bane to abinda muka fara bayani muka ce idan ka kalla abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan gurin cewa wa idza lahum in aka ce musu aminu kama amanan nasu ku zo ku imani kamar da mutane suka imani suwaye mutane a nan gurin su ne sahabban annabi Muhammad da haka in ka cire su duk ragowar mutane nas nas ne ba nasu bane a nan gurin su ne annasu kuma mun faɗa mun ce sahabi ta'arifinsa shi kuma dalilin da yasa ake yin ta'arifi ya kasance jami'i sannan ya kasance mani ya tattaro abin da ake bukata kuma wani ba zai iya shiga ciki ba da haka sahabi shine wanda ya haɗu da annabi Muhammad yayi imani da shi sannan ya mutu akan imani shi muke magana munafiki da nassan qur'ani bai ma zama musulmi ballantana ya zama sahabi wannan ita ce ka'ida da haka idan aka ce musu ku zo ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani qalu sai su munafikai su ce annu'minu kama amana subha yanzu ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani kenan suwa suka fara zagin sahabbai a Madina munafikai kenan wanda duk yake da aqida yanzu ta zagin sahabbai aqidar kan wa yake aqidar munafikai yake kamar yadda Allah ya faɗa yake cewa yaquluna la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna suna cewa idan muka dawo wallahi sai yan gari sun fitar da baki sai masu izza sun fitar da kaskantatu suwa ake faɗa ma waccan maganar sahabbai suwa ake faɗa musu wannan maganar su ne wa? munafikai suke faɗa musu wannan maganar da haka sai Allah ya mai da martanin ya ce ala innahum humus sufaha su ne wawaye da haka mai da martani da kariya akan sahabban annabi qur'ani ne ya fara kuma annabi kafin ya bar duniya sai da yema al'umma magiya ya roke ta yace Allah Allah fi ashabi ina hada ku da Allah ina roƙon ka san ko babanka ne maka magiya akan abu ya roke ka ya hada ka da Allah baka mai ba wallahi ba za ka gama da duniya lafiya ba yace Allah Allah fi ashabi ina hada ku da Allah akan al'amarin sabaina yace la tattaqiduhum aridan ba'di kar ku rike su su zama target a bayana addini ko yare ko zama ko lokaci bai haɗa ka da mutum ba amma duk wanda ya kwaso tsiyarsa ya rasa kan wanda zai jibga sai sa sahabi annabi ya faɗa ya ce faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum duk wanda kaga yana son su kauna ta ce ta sa yake kaunar su annabi ya ce wa man abgadahum wanda duk kuma kaga yana kin su fa bi gadabi abgadahum kina ne yasa yake kin su annabi ya ce wanda kuma ya kini to Allah subhanahu wata'ala gab yake da ainihin wato kama shi shi yasa za mu ga da Allah ya tashi ya raba duniya gida biyar ne yanzu gida nawa biyar akwai muhajir akwai ansa yadda Allah ya rufe kofar annabta babu wani mutum da zai miƙe yanzu ya ce yana cikin muhajir ko yana cikin ansa haka Allah yadda Allah ya rufe kofar annabta haka ba wani mutum da zai miƙe yanzu a duniya ya ce yana cikin muhajir ko ansa idan baka cikin muhajir baka cikin ansar dole ka zama kana daga cikin walladina taba'uhum bi isani sune walladina ja'u min ba'di Allah ya faɗa ya ce mana was-sabiquna awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladina taba'uhum bi isani radiyallahu anhum wa radu anhu sannan ya ce mana lil fuqara'il muhajirina talakawan nan da suka yi hijira alladina da min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu gona fadlan min Allah sun fita suna neman falalan Allah da yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah sahabban makka muhajir suna zaune gaban annabi Allah ya nuna sai ya ce ulaika humus sadiquna yan madina kuma Allah ya ce walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم bayan sun zo da gida sun zaunar da gidajensu saboda imani Allah ya ce suna fifita dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya koda ko suna da bukata Allah ya ce su sahabbai fa sai da suka wuce mataki na mahabba suka kai mataki na al'isaru. Allah ya ce wa man yuqashu nafsihi su kuma ya nuna su yace fa ulaika humul muflihuna sannan sai ya dawo kaso na uku sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan muhajir da kuma ansar aikin da Allah ya sa ni ya sa ka yi sa wancan shine ya kulu na rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana sannan wal ikhwanina alladhina sabaquna wa'annan yan uwan namu da suka riga mu zuwa lahira da imani Allah ka gafarta musu aikin da Allah ya sa muke nan wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah karka sanya kiyayya gare mu ga waɗannan mutanen masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim yana gama sai ce alam tara ilal ladina nafaqu baka ga wanda suka yi munafunci ba in baka cikin muhajir baka cikin ansar baka cikin ladina ja'u min ba'arim kuma ɗaya daga cikin dalilin da ake gane kana cikin ji'ita min ba'adihim shine ya zamanto kana neman musu gafaran Allah to dole ko dai a same ka cikin tara ilal ladina nafaqu ko dai kana cikin munafikai ko kuma ka so na gaba ya na li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi. kuma dama su ne wayannan a Madina akwai Aus akwai Khazraj akwai Banu Qainuqa akwai Banu Nadi. to in mutum ba ansari bane to ko ka same shi yana cikin munafikai ko ka same shi yana bangaren ahlul kitabi wayannan sune ainihin wato kashe-kashe shi ta ya tabbata hatta a cikin littattafansu a cikin kashiful gumma na irbili ya kawo al-imam na hudu ali Zainab, al na dan husaini Allah ya ƙara musu yadda ja ilaihi na min ahli iraki yana zaune sai ga wasu mutane daga iraki sun zo gurin shi faqalu fi abi wa umar wa usman radiyallahu anhu yana zaune mutanen suka zagi abubakar suka zagi umar suka zagi usman falamma faragu min kalami lokacin da suka gama magana sai ce masu ala tukbiruni ku bani labari mana yace ku da kuka zo kuka zagi Abubakar da Umar da Usman antumul muhajirun al-awwalun alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum sadiqun ku kuna cikin muhajir qalu la suka ce baskiya ba ma ciki da suka ce ba sa ciki sai yace fa antumul ladina tabawwa'u dara ku ne wanda kuka zaunar da gidajenku wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa qalu la suka ce gaskiya mu ba ma cikin muhajir kuma ba ma cikin ansa kuma gashi sun zauna sun zagi Abubakar da Umar dawa da Usman sai al-Imam Ali Zainul Abidin yace wato qala sai yace amma antum amma ku dinnan qad atum an takunu min ahad hadhain al-fariqayn ku da kanku kun tabbatar da cewa ba ku bangarorin nan guda biyu sai ya ce wa ana ashhadu annakum lastum min alladhina qala Allahu fihim yace ni ina shaidawa ku bakwa daga cikin wanda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi gillan ghillan na ladina amanu yanzu akwai wani dan karamin littafi yana nan sunan sa nurul ashiqina yana nan daga da hoton komai ne a jiki dan karami yadda kake zaunawa ka rike Hisul muslim kai addu'a zikirin safa da yamma to akwai zikiri kuma na tsinuwa ga sahabban annabi safa da yamma a littafin kuma akwai littafin mafatihul jinan yana nan akwai addu'a ta tsinuwa ga sahabbai a ciki za ka ji ana karantawa Allahumma il'an awwala zalimi Allah ka tsine ma farkon azalimi suna nufin Abubakar ke da. sannan sai sani sai salisu sai rabi ko ka ji an ce Allah ya tsine ma banu umayya baki da a littafin haka suke karantawa a littafin yana nan kuma wani yana musu yana ganin ƙarya ne gobe ya zo da littafin ya ce ga gurin a nuna min ya zo da littafin ya ce maganar da aka faɗa ba haka ba ne to ta yaya za a ce addini wai ba za addini ba sai an tsine ma abubakar da umar dan haka sai ya ce musu ukhruju anni ali zain al-abidi ne ya ce wa mutanen ku tashi ku bani guri fa la'allahu bikum kada Allah ya muku albarka haka ya faɗa ma ainihin wato mutanen sannan ya tabbata a cikin wato tahzibul kamal daga muhammadu al-baqir dan wato ali zain al-abidi ne ya ce da'a ila abi wani mutum ya zo wajen babana shine Ali bin al-Husayn radiyallahu anhuma Ali zain al-Abidin Ali dan Husayn kenan fa qala yace akhbirun akhbirni an Abi Bakar mutumin yazo yana tambayan Ali Ali zain al-Abidin yace ka bani labari dangane da Abubakar qala sai Ali zain al-Abidin yace ana siddiq tas'al kana tambaya akan siddiq ne qala sai yace qultu sai nace rahimakallahu Allah ya maka rahama wa tusammihi as-siddiq kai da kanka a matsayinka na jikan ma'aiki kana kiran shi ka ce masa a siddiqu Ƙala sai ali zainab abidin yace sakilatka ummuka yace mahaifiyarka ta yi wabin ka yace qad sammahu manhuwa man huwa khairun minni wa minka yace wanda fi ni alheri yafi ka ya kira shi yace masa siddiqu wa yake nufi shine rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muhajirun wal ansar yana nufin da annabi da muhajir da ansar duk su kira abubakar sun ce masa siddiq sai ali zainul abidi ne ya ce fa mallam mihi siddiqan duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu fa fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah kada Allah ya gaskata magana shi shi kuma duniya da lahira sai ya ce wa mutumin izhab ka tafi fa ahabba ababakar wa umar ka je ka zama masoyin abubakar da umar wata wallahu ma kuma ka jibince su yace fa ma kana min amri fa huwa unqi yace in akwai wani abu na matsala karkashin san Abubakar da Umar yace ni matsalar tana wuya na idan an ji gaban Allah zan ɗauka. haka Ali Zainal Abidin dan al-Imam Husaini ya faɗa ma wannan mutumin da ya zo wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu idan haka sai ka duba da kyau ka gani kana cikin muhajir yanzu baka ciki kana cikin ansa baka ciki to kai kokari ka zama kana daga cikin walladina tabauhum ka rayu kan aqidar da sahabbai suka rayu da manhajin su sannan tsakaninka da kowane sahabi idan an kira shi ka neman masa gafaran Allah subhanahu wata'ala duk abin da zaka faɗa ka ce sahabi yayi to bai fita daga ɗayan biyu ko Allah ya ma ko annabi ya ma idan Allah ya yi ma abin shi annabi aka ɗora ma aka ce ya neman masa gafaran Allah idan ko annabi ya yi ma tun kafin sahabin ya laifin Allah ya ce wa annabi fa'afu anhu oh. kai annabi ka yafe musu na biyu idan Allah suka yi wa wastaghfir lahum ka nema ni Allah in yafe musu sannan na uku wa shawiruhum fil amri kuma in abu ya taso ka dinga kiran su kana yin shawara da su shi yasa a suratul tauba da zai fara maganan tuba dan rufe kofa ka a taba tasu sai yace laqad taballahu alannabi nabi sai yace wal muhajirina wal ansar in kana so ka taso tuba su sai ka fara da ta babban mai gida dan da ita Allah ya fara yace ballahu. sai yace alan nabi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra wayancin mutanen ukun da suka samu matsala dan kada wani ya magana akan su sai da Allah ya zo yace wa ala salatati alladhina kulli hatta idza daqat alaihim al ardu bima rahabat wa dhannu alla malja'a ila Allah illa ilayhi ودقت عليهم الأرض بما ودقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم Allah madaukakin sarki ya faɗa masa ainihin wato haka dan haka wannan yana daga ciki dan haka sai su ce wato qalu anu'minu kama amana sufaha Allah ya ce ala innahum humus sufaha'u amma walakin la ya'lamun sai da mutun yakan zama wawa kuma bai san cewa shi wawa bane mutun yakan zama mufsidi kuma bai san cewa shi me ba mufsidi ne mutum yakan ɗauka cewa islahi yake yi kuma ba islahi yake ba to wannan yana daga ainihin wato ciki Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tsare mu aya ta gaba yace wa idza laqul ladina amanu Allah ya ce wa izala kullazi na amanu in suka haɗu da sahabban da suka yi imani ƙalu sai su ce aman mu ma fa imanin nan mun yi fa tunda dama can Allah ya ce wa minan nasi man ya Amanna billahi saboda ya na bi alisinatihim suna faɗar abin da yake a baki amma ba shi ba ne a zuciyar amma wa idza khalau ila shayatinihim idan suka keɓanta da 'yan uwansu shaidanu daga cikin yahudawa qali sai su ce inna kunna inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma halu. kawai wayancin mutanen in muka dan kun mun ce mun yi imani ai isgili istihza'i muke musu isgili ne kawai shi yasa Allah ya faɗa a cikin suratul nisa'i da suratul tauba ya dinga musu kata kata cewa alladhina yatarabbasuna bikum wa in kana lakum fatuhun har Allah ya ji inda yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'una wa مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يدل الله فلن تجد له سبيلا sannan ya kira ya ce ya yi halladina amanu la tattakidul na auliya a min dunil mu'minin a turiduna an taji alulillahi alaikum sultanan mubina sannan yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira sai yace illal ladina tabu wa wa wa as illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum fa ulaika bai ce ma sai ma al mu'minina saboda matsala ta munafinci wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima to saboda haka gobe zamu ji Allahu yastahzi'u bi Masu suna ba masu imani isgili ba to dan ku gane matsala akan sahabbai can an ce musu wawaye ko Allah ya mai da martani yace ala innahum humus hau. nan da suka ce inna ma nahnu me mustadiquna waye ya dauki matakin mai da martanin izgilin da aka wasa sahabbai Allah dan haka yace Allahu yastahzi'u bihim to zaka ji a ina ne Allah madaukakin sarki zai rama haƙiƙanin izgilin da aka yi wa sahabbai a nan duniya saboda ka in kai hakuri ka ba Allah duk wanda ya maka izgili akwai ranar da za ka rama shi yasa annabi nuhu da aka mai izgili yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum yace in kun mana izgili akwai ranar da za ta zo za mu rama insha Allah saboda haka in aka shiga aljanna yan aljanna na ciki yan wuta na wuta qalak hawa fiha wa la tukallim haka za su yi ta ihu Allah ya ce ku shiru kada wanda ya ƙara magana saboda innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim la ka fattakhattumuhum sakira sai kuka dinga musu izgili hatta an saukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun Allah ya ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul fa'izuna wanda kake ganin shi ba kowa bane kana mai izgili da ba sai an ji alkiyama Allah ya nuna maka cewa shi wani ne to za mu ji abinda malamai suka faɗa akan Allahu yastahzi'u bihim ɗin. da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh